Assalamu alaikum masoya na maza da mata, ina muku fatan alkhairi, sannan kuma ina muku kyakkyawan albishir da cewar za mu fara ɗora shirin nan namu mai suna labarin Nusaiba. Insha Allahu a ranar Asabar ɗaya ga watan ɗaya 2022 a kan sanal ɗinmu da ke YouTube mai suna Abdulhakim Amama. Ku kasance tare da mu a koda yaushe. ku shiga ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina godiya, ina godiya, ina godiya.